بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وآل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 31 ga watan biyar watan turawa watan manya a san su manya ne sai sa wani watan nasu har mai 31 akwai shekara 2017 a wannan wato gari na sokoto garin shehu usman dan fodiyo a kuma wannan ainihin wato markazi na mus'ab bin umair a wannan layi na samarot ko samarot a cikin ko a wannan gida na wato alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ina roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu mun fara tafsirin wato ummul qur'an da haka mutane za su yi mana hakuri insha Allah mu bi ta a hankali daga nan in mun shiga tun da dama ita ce ta kunshi qur'anin duka to in ragowar za a shiga bayan an gama kanin labaran za a shiga labaran to da izinin Allah sai mu ci gaba da jan karatun kuma yadda ya kamata. jiya mun tsaya a aya ta uku shine ar-rahman ar-rahim yau za mu tashi maliki yawmiddin akana makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين akwai ƙura'u da suka karanta maliki yau din kamar yadda alarma ya karanta akwai wanda suka karanta maliki yau middini shine al-imamu shatibi yake cewa maliki yau ad-din rawihi Nasiru. wa inda siratil listiratil qumbula akwai ƙura'un da suka karanta da tabbatar da alif akwai ƙura'un da suka karanta da shafi ainihin wato alif din sannan akwai jam'i da ake yi tsakanin kira'a ta maliki yawmiddini da kuma kira'a ta maliki yawmiddini shi maliki yau yawmiddini ko maliki yau yawmiddini ismu fa'il ne na malaka wato yamluku wanda kuma ba ismu fa'il ne, an kawo shi ne ismu fa'il amma da ma'anin sifatul mushabbaha bismil fa'il Don ya nuni ainihin wato akan sifa wacce take dawwamammiya mai ci gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wanda wannan ita ce sifarsa ta hudu rabbil alamin ita ce sifa ta ɗaya ar-rahman ita ce sifa ta biyu ar-rahim ita ce sifa ta uku sannan malik yawmiddin ita ce sifarsa ta hudu subhanahu wata'ala Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya tabbatar da cewa shi yake da mulki wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin huwa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun Allah sai yake qawluhu al haqq maganar sa gaskiya ce dan haka wa lahul mulku yawma yunfaku fi suri alimul ghaibi wash shahada ko alimul ghaibi wash shahada wa huwa al-hakimul da haka ya faɗa ya ce shi kaɗai yake da ainihin wato mulki sannan ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki a wajen mulkin sa Allah ba shi da wani abokin tarayya da wai in babu shi mulkin Allah subhanahu ta'ala ba zai ba babu kowace jiha idan aka ce akwai gwamna yana buƙatar mataimaki yana buƙatar kwamishinoni yana buƙatar sakataren gwamnati yana buƙatar shugaban ma'aikata wanda wa'annan cabinet din na gwamnati in babu su gwamnan ba zai iya tafiyar da jihar ba shi yasa ka ga idan tsoho ne gwamnan to yana buƙatar sai an nemi shugaban matasa na jihar dan matsala ta rikice a nemo shugaban matasa ya san yadda zai da matasan idan kuma matashi ne to yana buƙatar sai an nemo shugaban dattawa dan akwai abin da in ya taso sai da ya nemo dattawa su shige masa gaba a kai amma babu wani a sama da ƙasa wanda wai in babu shi mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba babu wannan sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace yulijul layla fil nahari wa yulijun nahara fil layli shi yake shigar da dare a cikin wuni ya shigar da wuni a cikin dare wa sakkara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma sanan ya hore rana da wata kowanne yana gudana kafin lokacin da Allah ta'ala ya diba masa sai ya ce zalikumullahu rabbukum lahul mulku mai wannan aikin shine Allah ubangijin ku kuma mulki gabaki ɗaya ya tattara zuwa gare shi na haka ya ce wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wanda kuke kira idan bukata ta taso ku kyale Allah subhanahu wata'ala su ko irin abin nan na cikin dabino bawan ba su mallaka ba inji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce khala'akum min nafsin wahida shi ya halicce mu daga rai kwaya ɗaya shine annabi adamu wa ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya matarsa daga wannan ran kwaya ɗaya wa anzala min al-an'ami thamaniyata azwa sannan ya saukar mana da dabbobi na ni'ima wato nau'i guda takwas rago da cinkiya akuya da bunsuru sannan sa da saniya sannan sai raƙumi da kuma raƙuma sannan ya kulukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqi shi yake halitta ku a cikin iyaye cikin iyayen ku halitta bayan halitta fi bulumatin sala sannan a cikin duhu guda uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yanar ciki dan haka sai ya faɗa yake cewa fi zulumatin sala sai yake zalikumullahu rabbukum mai wannan aikin fa shine ku wanda lahul mulku mulki ya tattaura gare shi shi kaɗai la ilaha illa fa anna tusrafuna sannan ya faɗa ya sake cewa ainihin wato huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al waye al-maliku shine Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim shine al-maliki wanda mulki ya tattaru ainihin wato gare shi يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له mulki ya tabbata ga Allah sannan godiya ta tabbata gare shi shi yasa ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir albarka ya tattaru ya yawaito wanda a hannunsa ne mallakar kowane irin abu yake sannan yana da iko akan kowane irin abu shi yasa sai ya annabi ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي سيتي وقل رب زدني علما كافن سيدي مسا فتعالى الله الملك الحق mai mulkin gaskiya Allah ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala da haka haka ya faɗa a cikin suratul mumin ma ya ce fata'ala Allahul malikul la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sannan bayan kasancewan mulkin duniya nashi ne sannan kuma mulkin lahira ma nashi ne shi yasa yake cewa al-mulku yawma idin lillahi yahkumu bainahum wato mulki a wannan ranar ya tabbata ga Allah dan shi zai yi hukunci tsakanin mutane al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal kafirina asira mulki na gaskiya ya tabbata ga Allah mai rahama amma wuni ne wanda yake yana da tsanani ga kafirai shi yasa ya sake faɗa ya ce rafi'ud darajati zul arshi mai daraja wacce ta kai kololuwa ta kai ƙarshe ta babbage ko ina shine ma abucin al'arshi Allah subhanahu wata'ala da haka yace yulqir ruha Allah shi yake jeho rai mai rai shine wahayi domin Allah subhanahu wata'ala yana kiran abubuwa a Qur'ani da ma'anar rai wahayin da yake turo annabawa da shi yana ce masa rai ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sai ce yanzulul mala'ikata bir ruhi yana saukar da mala'iku da ruhi mai ruhi shine wahayi kamar yadda yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal imanu walakin ja'alnahu nuran to haka wahayin da Allah ke turo annabawa da shi ana ce masa ar-ruhu rai domin Allah subhanahu Ta'ala abu biyu yake saukarwa daga sama mafi yawancin arzikin da ɗan adam yake ci a doron ƙasa to yana da alaƙa da ruwa da Allah madaukakin sarki yake saukarwa shi yasa a suratul qaf da ya gama wa nazzalna min as-sama'i ma'an kaza kaza kaza sai ce fa ahayna bihi baldatan maita kazalika al-khuruj ya tabbatar da cewa wannan ruwan sababi ne na arziki kamar yadda zamu gani idan mun shiga cikin suratul baqara me ya amfanin saukar da ruwa daga sama saboda duk abin da dan adam zai ci ya sha to yana da alaka da ruwa jiya mun fara magana akan ni'imar abin da ya shafi ruwa shi yasa an mun kai wasu ayoyin za a yi magana akan abin da ya shafi shi kanshi falalar ruwa to yana daga cikin falalar da ruwa yake da shi Allah ta'ala ya faɗi cewa hatta al'arshin shi yana kan ruwa ne wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana kan ruwa ne to dan haka yayin da Allah yake saukar da ruwa daga sama dan ya sama sababin arzikin da mutane za su ci sai kuma yake saukar da wahayi daga sama idan mutum ya ci ya sha ta hanyar ruwan da Allah ya saukar daga sama gangar jikinsa ta gyaru to sai kuma a saukar da wahayi daga sama ruhinsa ya zamanto tana da alaƙa da Allah ita kuma ta gyaru idan mutum gangar jikinsa ta gyaru ya ci abinci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta a guri mai kyau ya hau mota mai kyau ya zauna a gida mai kyau wannan duk gangar jiki ake mabauta to ana kuma buƙatar ruhi ta gyaru sai aka turo annabawa da wahayi shi yasa Allah sai ya ce yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah shi yake aiko da ruhi shine wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayin saliyun zira domin shi wannan wanda aka aiko ya wa mutane gargadi da kashedi da jan kunne da ahir liyun zira yawmat talaq saboda akwai ranar da za a zo sai an haɗu da Allah ko ana so ko ba a so shi yasa na Aisha ta ce annabi ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda duk yake son ya haɗu da Allah Allah yana so ya haɗu da shi duk wanda kuma bai so ya haɗu da Allah to ya shirya ko ya shirya ko bai shirya ba sai an kai hilayara saboda inna rabbaka labil mirsad tana nan don mutum ya zama to jikinsa tana da alaka da abin da Allah yake saukarwa na ruwa ba ta da alaka da abin da yake saukarwa na wa'ayi to wannan kiwon ragon lai yake makansa ta san rago za a je a siyo shi in sallah ce kusa a ta shi abinci lokacin da ake mai wannan ɗauka yake yi mai ba shi abincin nan yana da kirki bai san ashe akwai wata wasashe wuka da aka yi tanadi ba sai sallah ta yi sannan ya gane ashe mutumin nan bai da mutunci idan rago ya yi ya ci ya sha nan idan sallah ta zo ina ne masa ba tukunya ba to shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am akwai wanda a rayuwarsu za su ci za su sha kamar yadda dabbobi suke ci su sha su ji daɗi kawai amma wannaru masu wallahu wuta ita ce makomin Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu sannan at-talaqi ba magana ba ce ta sauki tunda kaji Allah ya ce liyun zira yau talaq a wa mutane gargaɗi akwai ranar da za a zo za a haɗu da Allah subhanahu ta'ala. a idan kana so ka gane cewa idan an yi magana talaki ba magana ba ce ta sauki yanzu can da Allah ya magana a kan mutanen da aka ce su fita su je su yaƙi ba Allah madaukakin sarki cewa lazi ne zunnuna annahum mulaqu ba ai wasu kasa suka amma wanda suka tabbatar da cewa akwai ranar da za ta zo za su haɗu da Allah su ba su yadda sun ɗauki matakin da wa'ancan suka ainihin wato ɗauka ba ta yau matalaf ɗin nan sai Allah ya ce yau mahun ranar da kowa zai fito fili ba barazana ba dangi ba alfarma ba nasaba ba shan kunu ba ɓatare ranar sai dai abin da ba haushe ke cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ita ce kawai za ta yi aiki yau mahun bari za ka fito fili kaɗa Bari ga ba wando ba komai wala kada ji muna kurada kama kalakana ku awwala marra yadda kuka zo ma Allah ɗaya bayan ɗaya haka kuma za a koma ko ɗan biyu da ake haifa ai dole ɗaya sai ya jira ɗaya ya fito tukunna ba lokaci ɗaya duk za su fito ba tare dole ɗaya sai ya riga ɗaya fitowa to yadda aka zo kurada ɗaya bayan ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutane za su koma ɗaya yau mahun bari zuna sai ya ce la ya kafa alallahi minhum shai babu wani wanda ya isa ya ɓoye ma Allah wani abu kuma ba wanda ya isa ya ɓoye ma Allah Allah in ya tara mutane zai tambaya ya ce limanin mulkul yawma wa yake da mallakar wani abu ko mai kankantarsa babu wanda ya sai amsa sai Allah subhanahu wata'ala zai amsa wa kansa ya ce lillahi alwahid qahhar mulki ya tabbata ga Allah makadaici marin ja'i shi kadai yake da mallakar wani abu to shi yasa zamu ga a nan gurin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi sai ya ce maliki yawmiddin wanda ya mallaki wa ranar sakamako addini kuma masdarun ne na dana ya dinu addinu sannan yana da wani mazzabin ana cewa diyanatan kenan dana ya dinu diyanatan sannan waddi masajir ainihin wato guda biyu kalman addini tana zuwa amma yare na larabci da wajen ma'ana sama da ainihin wato goma amma da ittifaqin malaman tafsiri a nan gurin abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranar sakamako wato ita ake nufi a nan gudu maliki yau dini ko maliki yau dini wanda ya mallaki ranar sakamako Ya sa maka ce aljam'u tsakanin kira'o'in guda biyu ɗaya tana nufin wanda ya mallaki abu sannan ɗaya tana nufin bayan ya mallaki abu kuma yana da ikon sarrafa abin da ya mallaka domin a cikin mutane ba duk wanda ya mallaki abu bane kuma yake da ikon sarrafa abin da ya mallaka wani shi zai je ya auro mata da kuɗinsa ya zo ya sa doka ta ce kar ta fita ta ce kai ɗin banza sai an fita sai ma ya ganta yana shiga tana fitowa yana ina zaki tana da Allah ɗan kauce nan sauri nake yanzu yanzu na aka aiko gidan su wancan matsala ta faru da dan mukulli nan yana kan wando kai hankali kakka wurga shi ni na ya gaba saboda ya mallaki matan ne amma ba shi da ikon sarrafa sarrafa ta to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ba ne shi yasa Muhammad Aminu Shankiki ya faɗa ya ce a nan gurin da Allah ta'ala ya faɗi ya ce maliki yawmiddini ko maliki yawmiddini a wani gurin ya faɗa me yake nufi da maliki yawmiddini Allah ya ce yaslaunaha yawmiddin ya ce innal abrara lafi jahim ya ce ha yaslaunaha yawmiddin za innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin za su kone da wuta ranar sakamako sai yace wa ma wa ma hum anha kuma su ba za su iya ɓoye ma ita wutar ba sai yace masa wa ma adraka ma yawmuddin ba nan ya faɗa ya ce maliki yawmuddin ba to ya tambayi annabi anan yace masa wa ma ma duk kuma inda Allah ya tambayi annabi irin wannan tambaya a Qur'ani ce masa wa ma ka ma kaza to zai fassara masa inda ya kawo shi da madi amma in ya kawo shi da mudari kaman wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba to ba zai fassara mai ba kuma ka ba ayoyin Qur'ani kaf in ya yace alqari'atun malqari'a wa ma adraka malqari'a zai fassara ya ce masa yawma yakunu an-nasu kal farashil mabasu ya fassara masa wa ma adraka mal hudama zai ce narul lahil muƙada shi ya fassara masa alhaqatu malhaqa wa ma adraka me sai yake kazzaba samud wa adun bil qari'a sai ya fassara masa to da haka nan da yace masa wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin sai yace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da rai bata mallaki wani abu ba shine yawmuddin saboda wal amru yawma idin lillah me yasa tare da duniyar da lahiran nashi ne amma da ya tashi nan kawai sai ya cire ya ce shi ya mallaki ranar sakamako tare da duniyar yanzu ai da mulkin sama da ƙasa na waye na Allah ne saboda anan duniya yanzu akwai wasu Allah ya dan ara musu wata dama su wani abu akwai gwamnan jiha ko akwai ciyaman da local government akwai sarki akwai waye ko yasa annabi Yusuf ai kafin ya bar duniya yake rabbi kada ataitani min mulki Allah ka bani wani abu na mulki na dan taba an ba shi wani abu na mulki yayi mai ya dan taba annabi Dawud da Sulaiman an ba su wani abu na mulki sun sun dan taba wa utina min kulli shay'in an ba mu ainihin wato wani abu sannan yanzu nan a gurin karatun nan kowa nan gurin yana ko wanda da ya tashi zuwa da mashin yanzu wani da mota mafi karanci babu wanda ya zo karatun nan tsarara ba wanda ya zo kafarsa ba takalmi kenan wannan yake nuna cewa akwai dan wani abu da wani ya dan mallaka ya zo to ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce maliki yau gini ne saboda za ka je ranar ka tsaya ko kayan bikinka baka da ikon mallaka yadda ka zo duniya wa hadaka la sharika laka to haka za ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka shi ya yace maliki miji kuma duk wani da ka sani a matsayin sa na mai mulki zai tashi ya je gaban Allah ya tsaya ne yana mai mulki ko ko ranar zai je ya tsaya gaban Allah ne yana tsurar sa shi ba kowa ba zai je ya tsaya ne gaban Allah yana tsurar sa dawa ne ba zai je gaban Allah ya tafi masa a matsayin sa ne shi ma yalla bai bane ya tafi ina shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan ya keɓance ranar zuwa gare shi ya ce maliki yawmiddini wanda ya mallaki ranar sakamako shi yasa annabi Ibrahim ya faɗa ya ce wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake fatan ya gafarta min kusakure na ranar ainihin wato sakamako sannan yace innal ladhina yarmuna al ghafilati wanda suke jifan katangaggun mata kamammu sai ce lu'inu fi duniya wal akhirah wa lahum azabun azim sai yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim ranar da harshen su da hannunsu za su ba shaida a kansu wa arjuluhum da kuma kafafansu bima kanu ya'maluna da abinda suka yi na aiki a nan duniya sai ce yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq ranar da Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna na Allah huwa alhaqqul mubin sannan ya ce, wailun yawma idil lil mukazzibin allazina yukazzibuna bi yawmiddin wanda suke karyata ranar sakamako sannan Allah madaukakin sarki zai tambayi 'yan wuta ya ce, ma khalaqakum fi saqar qalu lam naku min al musallin wa lam naku nut'imu al miskin laifi na farko ba ma yin sallah ba ma ciyar da miskinai sannan wa kunna na naqudu ma al wa kunna nukazzibu biyawmiddin mun karyata ainihin wato ranar sakamako maka ce ba wani ranar sakamako da haka akwai wannan Allah zai ce haza nuzulukum yawmiddin wannan shine sakamakon ku ranar ainihin wato sakamako shi yasa Allah ya ce yas'aluna yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne wato ranar sakamako Allah ya ce yawmuhum alan nari yuftalun sannan ya ce inna ma aduna da sariqu wa inna ad-dina lawaqi Allah ya ce lallai wato addinu shine sakamako ya uku shi yasa Allah ya ce wa iblis wa inna alayka la'anata ila yawmiddin akwai tsinuwa ta akan ka har zuwa ranar sakamako wa qalu ya wailana hadha yawmuddin sai kai wannan ita ce ranar sakamako hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun wanda kuke ainihin wato karyatawa da haka wannan da ittifaki cewa lallai wato yawmuddin ita ce ainihin wato wannan rana ta ainihin wato sakamako da haka wannan ranar da kaji qur'ani ya fara da ita a nan to duk abin da kaji zai baka labari a cikin ƙur'ani na kiyama to zai maka magana ne akan wannan rana kuma ba za ka sauke ƙur'ani ba sai ka ji Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan ranar da suna kusan guda ɗari ya kira ta da wannan sunan ya ce mata yawmat talaq yawma tubla sara'ir yawma yakirru al-mar'u min yau yawma kaza yawma al-qiyamati yawma al-akhir haka da tikiranta da suna wahayi da ya sauka shekara 23 shekara goma a makka shekara goma sha uku a makka goma a madina magana ta ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala yawa mutane ta ɓangaren wahayi daga nan bai sake cewa ko kowan ba akan wannan ranar ne kawai Allah madaukakin sarki ya ce wata yawman wannan wunin da ya faɗa ya ce, maliki dini ko to da shi aka gama wahayi Allah kawai ya ce wata yawman ku ji tsoron wani wuni fi, fihi ila sun thumma tuwaffa kullu nafsin ba ka saba tsohon la yuzlamun daga wannan maganar Allah bai ƙara cewa kuwa komai ba aka bar mutane haka aka ce kawai kuwa ya ji tsoron wani wuni kuma wallahi tallahi sai ya zo wani shi yasa da arna suka ce wa qala ladina kafaru la ta'tina sa'a Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsi da Allah wallahi sai ta zo za'ama allazina kafaru allan yub'asu Allah ya ce qul bala wa rabbi la wallahi sai an tashi Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mutane suna ganin kamar lokacin yana da nisa Allah ya ce mu kuma muna ganin yayi kusa azifatul azifa laysa laha min dunillahi mai kusantowa tana kusantowa wa ma amru sa'ati illa kalangil basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin tashin kiyama kaman ka bude ido ne ka rufe Allah ya ce ya ma fa haka kusa Allah madaukakin sarki ya ce lallai kuwa tana ainihin wato zuwa na haka daga nan duk abin da za a baka labari a cikin ƙur'ani na alkiyama to dama ga kanin labaran shi nan qur'ani bakara da ina ne da ina ne duk inda zai dauki abin da ya maka bayanin shi warka warka abu kaza zai faru a kiyama abu kaza zai faru a kiyama amma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya dunkule maka wurin anan yace malik yawmiddin shi yasa al-imam ibn kathir yake cewa wa takhsisul mulki yawma idin wa takhsisul mulki bi yawmiddin la yanfi li amma adahu keɓance mulki a nan gurin Allah ya ce maliki wa middini bai kuma nuna cewa ragowar mulkin ba nashi ba ne subhanahu wa ta'ala domin ai a farkon surar abin da ka fara da shi ba alhamdulillahi rabbil alamin ba to tun da ya zamanto shine ubangijin talikai ai wannan yana nuna maka cewa komai da komai dama ya mallake shi nashi ne amma wannan an jingina shi zuwa ainihin wato ranar lahira ne domin a ranar babu wani mutum da ya isa yi da'awar wani abu ya ce nashi babu shi ya sa ranar ko magana ba ka isa kai ba sai an baka dama kai magana magana wannan kagar ita tafi komai sauki ko to magana ba ka isa kai ba sai an baka ikon kai magana shi ya sa Allah ya ce yau yawma ya'ti la na sun illa bi izini ranar da kowace rai za ta zo gaban Allah ta tsaya mutum bai isa yi magana ba sai an shi dama ya magana sannan zai yi magana sannan Allah ya ce yau ma izin ya tabi una da'iya la'i wajala ranar da mai kira zai kira mutane a ci gaba da haka Allah ta'ala ya ce yau ma izin ya tabi una da'iya la'i wajala ranar da mai kira zai kira mutane ya ce kowa a zo a je a gaban Allah a tsaya babu wanda ya ce karkace ya ce ba zai je ba wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa amsa zaka bi sautittukan tafiyar na mutane sun kankan da kai zuwa ga Allah banda tafiyar mutane za a ji filin alkiyama a tsaya kowa ya saurari abin da zai faru ba abin da zaka dinga ji a wannan rana يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن magana ma baka isa da ba sai idan an baka dama an ce kai magana shi yasa da annabi yana faɗa abinda zai faru alkiyama na Na'isha a matsayin ta na mace kunya ya kama ta tace ya rasulullahi yanzu wannan ranan haka za a tsaya maza da mata tsarara wannan na kallon wannan annabi ya ce mata ina al'amarin ya fi ƙarfin wannan in ka ga ba shi yasa ba wuce ya ce wahala mai sa a kwana bayan sadaka ba eh? in wata wuyar ce wuyar tun a nan duniya ma sadaka ka ba ka kwana bayan ta baka sani ba eh? da duk wanda yake zuwa aikin hajji ya sani wata kamancece ne da kiyama in kana zuwa aikin hajji tun a duniya za ka fara kai za a taru ku kamar ku goma a ce to za a shiri daga nan zuwa nan wannan a rirrike a rirrike a kaza wallahi da an fara kafin a ji duk kun in kun haɗu ko biyu kun yi sa'a kowa ya kama garin ran da ake baro arfa a zo a kwana a muzdalifa daga nan Allah zai ce sun ma'afilu min haifu a fadin nasu ran da ake kwana a muzdalifa kowa ya sani wani lokaci sai ka kwanta kana bacci baka sani ba a bayan ka mace ce ita bata san namiji ne a bayan ta ba shi ma bai san mace ce a bayan ta ba saboda kowa ta kan shi yake to wannan a duniya kwatankwacin wannan yana faruwa ma ballantana wannan ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake za ta zo shi yasa wanda yake ganin idan an mutu ba za a tashi ba to shi yasa tun daga nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara da zamu shiga kaɗai guri biyar sai da ya kashe wasu mutane ya tayar da su a duniya aka gani dan idan kana shakka cewa idan an mutu ba za a tashi ba to a duniya ma Allah ya kashe wasu ya tayar da su annabi Musa yana zuwa miƙati ya je magana da Allah mutanen shi suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi sun je sun je aka ce ya zaɓo mutum saba'in daga cikin su aktara Musa saba'in na rajulan li na. da ya je miƙati ya yi magana da Allah fa sun ji maganan Allah a wannan lokacin suka ce wa idu qultum ya Musa lan nu'mina laka ba yadda za a yi magaggata ka hatta na Allah a jihara sai idan Allah ya fito kiri da mu zo mun gaishe sannan za mu yi ta sai sa bawo shi ke ta yahudu tuba babu Allah ya ce fa aka zatku ikatu wa an tumtan tanzuruna sannan tsawa ta zo ta kama su Allah ya ce sun ma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan maka tayar da su bayan mun kashe su don su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a can gaba Allah ta'ala yake cewa a fatat ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuna tsammanin za su amince muku bayan wani bangare daga cikin su ba da su aka dai suka yi magana Allah ya ji kaga dai karshe kenan an gama ko a ce ana magana da Allah kana jiyo maganar ne maganar Allah wanda ya samu kansa a cikin wannan halin ya ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah amma sai da aka gama ya ce to shi fa yanzu akwai wata a ce mai bare ce to wallahi ba fa zai yadda ba sai in Allah zai fito kiri da mu ya gan shi sannan zai yadda na haka Allah ya kashe su ya tayar da su kuma a nan duniya kuma wasu sun ga sanda Allah ya kashe su da kuma sanda ya tayar da su sannan guri na biyu lokacin da aka yi kisa cikin bani isra'ila suka zo suka samu annabi Musa suka ce an yi kisa ya faɗi ya za a yi annabi Musa ya ce abinda ya kamata ku yi ku je ku nemi saniya ku yanka ta ku ɗauki wani ɓangare nata ku daki wanda ya mutu zai kai shi ya bayani suna kallon annabi Musa suka ce masa kai fa Musa ɗan renin wayo ne وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا قال أعوذ an أن أكون من jahilin قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا قالب ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر aka ce su je su nemo san an ce su nemo saniya a farko duk wacce aka ce suka nemo suka je suka amfani da ita tayi amma kawai sai suka zo suka hau tambaye tambaye to wace iri قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاتئ لونها تسر الناظرين daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki ya ce suka nemo saniyar suka yi kamar ba za su yi ba Allah sai ya ce musu wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da wani ya kashe a cikin ku faddara atin fiha sai aka dinga tunkudawa juna kisa wayannan su ce wayannan ne wayannan su ce wannan ne an je an kai gawar kofar gidan wasu an ajiye gari ya waye an ga gawar kawai rigima ta tashi wayannan na zargin wayannan ne wayannan na zargin wayannan shine faddara atun fiya Allah ya ce musu wallahu mukhrijun ma kuntum taktum amma fa abinda kuka boye sai Allah ya fito da shi na naka fa qul nadribuhu aka ce siddaki wanda ya mutun da sashin wannan saniyar aka dake shi da ita ko ya tashi ya ce shi ya zo ya kama ni ya kashe ni don ya ci dukiyata a matsayin gado sannan ya sake komawa ya mutu sai Allah ya ce masa kadhalika yuhyillahu al-mauta yadda kuka ga wannan ya mutu Allah ya tayar da shi yayi magana haka duk wanda ya mutu Allah sai ya tayar da shi wa yurikum ayatihi sannan yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun a yanzu abincin da kake ci ba matacce ba lokacin da kaje ka zuba iri a gona mere ka zuba ko matacce ba matacce bane yake tasowa ya rai sannan ka sake samun abinci kuma wai mutum daga abincin da yake ci ma akwai aya na bai iya samun abincin ba sai da matacce ya rayu tukunna sannan yanzu yana musu cewa in an mutu kuma ba zai tashi ba ba zai tashi ba amma Allah ya ce musu sun makasat qulubukum min da zalika sannan zuciyarku ta kekashe ta bushe bayan haka fahiya kal ijarati Allah ya ce kamar dutse take gara ma dutse da ita inji Allah zuciyar dan adam akwai sanda in ta lalace Allah ya ce gara dutse da ita saboda wa inna min alhijarati lama ya minhu al-anhar akwai dutsen da zaka ga dutse ne amma yana bubbugo da ruwa da izinin Allah wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu wa inna ha lama ya yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu sannan guri na hudu da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut ba ga wanda suka fita daga gidajensu ba su dubun ne suna jin tsoron mutuwa suna fita fa qala lahum mutu wasu malamai sun ce sun fita don gudun kasu jihadi ne wasu suka ce a'a annoba ake kuma Allah ya sa doka kar a fita suka fita don jin tsoron mutuwa suna fita Allah sai ce mutu ku mutu bayan sun mutu kuma sun ma a sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya rayar da su kuma kaga wannan abu ne mai sauki ga wannan mutumin da ake cewa uzairu da Allah ya ce au kallabi marra ala qaryatin wanda shine na hudu wato wannan da yazo wucewa ta wani gari wa hiya khawiyatun ala urushiha garin tana rushe akan makin jamarta ta zama kango kaman an jefa mata bam an yaki ta zama kufai ba kuwa da ya tsaya yana mamaki yace qala anna yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha ta'ajjubi yake yaya za a yi wannan garin ya rayu bayan garin nan ya rugurguzu ya zama haka faɗar wannan magana zai fa amata hullahu mai ata amin Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari a gurin sun ma ba'asahu sannan Allah ya tashe shi da ya tashe shi ya ce masa ƙala kam labin wanda lokaci ka zauna a nan gurin sai ya ce ƙala yau man au a da yawmi wuni ne ko rabin wuni Allah ya ce masa bal labista mi'ata amin shekarar ka ɗari a nan gurin garin da yake ta mamakin ya za a iya rayu kuma ya tashi ga ya zama birni kowa yana ta harkokin shi to shekara ɗari shekara ɗari nan gurin kowa ne zai shekara ɗari ai annabi ya ce al'umma shi mafi yawanci shekarun sittuna au saba'u ne shi yasa idan ka samu karni ɗaya shekara ɗari za ka samu mafi yawancin mutanen kaso casa'in sun koma zuwa ga Allah shi yasa in ka samu wanda yake da shekara ɗari za ka ga duk abokan shi da suka taso ba kuwa shi kaɗai ya rage kowa ya gaba Allah ya ce masa balla bitta ata amin kai shekara ɗari a nan gurin sannan fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da kayo guzuri da abincin shanka shekara ɗari yadda yake haka Allah ya bashi bai lalace ba wani disfuriza ne bature zai iya maka ajiya bi shekara ɗari yadda yake bai canza ba shekara ɗari yadda yake bai canza ba yana nan don haka Allah yake ce masu wanzur ilahi marika ka kalli jakinka wani na da alaka ayatin linnas yadda za mu sanya shi aya ga mutane wanzur ilal izami kaifa nunshiduha thumma nafsuha lahama Allah yake ka kalli jakin ba ya zama kashi ba ya zama ƙwarangal to ka kalli yadda za mu haɗa shi da yadda za mu haɗa naman nashi yana kallo jakin ƙwarangwal ne kashi can kashi can wannan kashin ya zo ya junu wannan ya zo ya junu ya gama haduwa jini ya zo ya haɗu fata ta zo ta haɗu komai ya zo ya haɗu jakin ya miƙe a gaban shi ya kuka falamma ta bayyana lahu qala a'lamu anna ala kulli shay'in qadir lokacin da ya ji lalle ya tabbatar Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai sannan guri na biyar Allah madaukakin sarki ya faɗa akan annabi Ibrahim cewa wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al Ya ce Allah ina so ka nuna min yadda kake kashewa kuma karaya qala Allah ya walar tu'umin ba baka imani ba ne za ma zan iya kashewa in raya ce bala amma walakin li yasma inna qalbi ina so ne in gane dan in ƙara imani domin da yadda za a baka labarin abu ba daidai kake da wanda ya ga abu da irin shi ba wanda duk ya yarda cewa Allah yana iya kashewa ya raya to ya bambanta da wanda ya ga an kashe a gaban shi a raya a gaban shi shi yasa ce walakin li inna qalbi Allah ya ce fa kuz arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan ka dauko duwatsu guda hudu ka rarraba sannan kowanne ka rarraba naman bayan ka da shi ka daka ka ya matsa guri daya ka karkasa naman gida hudu sannan kowace ka koma gefe sun madu'uhunna kowace ka kirata Allah ya ce ya ati na kasaya za ta taso ta zo maka tana gaugawa to wannan a cikin suratul bakara, surar da take bayan suratul fata da za a shiga wuri biyar Allah ya kashe wasu yara ya sa a duniya an gani don mutumin da yake da imani bai kamata ya ji ba a zuciyarsa cewa idan an mutu ba, za a tashi wannan maganan kuna ganin ko kamar wasa ne wala akwai wanda za ka gansa a musulunci amma suna shakka wani ce shi tun suna yan ƙanana ake ce musu za a yi tashin kiyaman nan gashi sun girma har yanzu ba labari saboda haka shi yana ganin tun da sun girma har yanzu yi aure ma gashi ana cewa hanya kuwa har da wani turanci wai jos irin dai wai ba dai a tsoratar wai ba dai ana faɗa bane dan a tsoratar da mutane shi yana ganin abin kaman gata nan gata nan ce ba za ta zo ba kuma wallahi tallahi za ta zo Allah ta'ala ya samu ainihin wato dace wannan shine da haka kuma an kira yau muddini a qur'ani da sunaye daban-daban wato ina nufin ita kanta kalman addini abinda na faɗa ga ɗalibai na ce masa babin alwujuh wan nazair yana da kyau su ba shi muhimmanci a babin ainihin wato tafsiri akan ce addinu a qur'ani ana nufin addinu ana nufin at-tauhid Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq da haka addinu a nan gurin shine ainihin wato at-tauhid sannan akan ce ainihin wato addinu da ma'anan ainihin wato al-islamu wancan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wato fa abudullaha mukhlisan lahu din shine ma'anan tauhidi wannan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wad din al haqq shine ne al islam shine din al duk addinin da ba musulunci ba a duniya to kwashe kwashe ne kawai rarama rarame ne kawai hauka ne kawai yasa idan an tashi sai a ce addinai guda nawa guda biyu ko kuwa da addinin musulunci da addinin da ba nawa ba ba na musulunci ba laifi ba ne a ce addinai amma dole a gane akwai addinin gaskiya inda kowa annabi yana da rai ba akwai lakum kuma wa dini ba ko ku rike addini na ne in rike ma nawa in rike nawa ko ku rike naku kowa ya tsaya akan nashi to wannan yana ciki sannan akan ce addini da ma'anan alhisabu addini da ma'anan aljaza'u duka a qur'ani addini da ma'anan as sannan addini da ma'anan al'adatu shi yasa fir'auna yake cewa zaruni aqtila musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum shine ina jin tsoron ya canza al'adar da ya same ku akan ta sannan almilla ana ce masa addini alhudud haddoji ana ce masa ainihin wato addini sannan al'adad adadi ana ce masa addini shi yasa yace inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda sayce minha arba'atun sai ce zalika dinul qayyim wannan addini da ma'anan zalika adadul qayyim wannan shine adadi wanda yake ainihin wato mai tsari wanda yake ainihin wato tsayi da ana ainihin wato faɗar wannan Allah ta'ala ya mana tofiki ana nuna min lokaci amma karanta ta gaba iyaka na abudu wa iyaka iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah ta'ala ya kawo iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta ba wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai kawo iyaka wato damirin ne lil muqatam mabnin ala al fati fi mahalli bihi maf'ulun bihi muqaddam na'budu kuma fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi wa li min nunayi at-tawkid wa nunin niswa wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر نجوبا تقديره النهن وهو معطوف عليه الواو حرف عطف حكى جملة إياك نستعين معطوفة على ما قبلها ذاك تند أصلي na abudu iyaka ne wa nasta'inu iyaka sai ba a faɗa ka ba aka iyaka na abudu da su malaman balaga suna cewa wato takadimu man haqquhu at-ta'khir yufidu al wal a larabci akwai bambanci idan ka tashi ka je wajen mutum ka ce zurtu iyaka na ziyarci ka kai to idan ka ce zurtu iyaka zurtu ba filin wa fa'il ba iyaka ba shi bane maf'ulin bihi sai ka kawo shi daga ƙarshe to zai iya ɗaukar cewa ban da shi sai da ka je ka kai ma wani ziyara sannan ka biyo gurin shi amma idan kai takadimi na maqulin bihi din kace ka zurtu kai kaɗai na ziyarta to taqdimi na maf'ulin bihi din yana nuna duk duniya banda shi baka kai ma kowa ziyara ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna duk duniya sama da ƙasa babu wanda ya cancanci haƙƙi na bauta sai shi shi yasa ya kawo shi nan yace na Abudu. kai kaɗai ake bauta ma sannan kai kaɗai ake neman taimakon ka cikin abin da babu wanda yake da iko a kan shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yake iyaka na abu wa iyaka na sai jiya mun faɗa muku hadisin al-Imam Abu Hurairah da ke cikin sahih Muslim da annabi ya faɗa cewa idan bawa yana sallah yana magana da Allah ga abin da yake faɗa shi yasa da ka zo wannan gabar kace iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah zai ce hazali wannan dama na wani to wali abdi masu alabawa na yana da abin da zai roƙi ni sannan kuma sai ka shiga roƙo don haka gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za ka ji abin da ya shafi tafarki madaidaici da kuma muhimmancinsa domin yanzu inda an bar kowa a nan gurin aka ce to kowa ya roƙi abin da yake so da Allah ya ce wali abdi ma sa'ala ko bawa na yana da abin da duk ya roƙi ni to da an bar kowa yanzu yadda ake fama da rashin kuɗin nan wallahi wani mota goma sha takwas zai ce ko miliyan malala gashin tinka shi ne a ƙasa a wannan yake don a nuna maka ba abin da ya kai wannan muhimmanci a duniya allan da ya halarci dan adam ya fi kowa sanin shi sai bai ba shi zaɓi ba sai ya masa irshadi ya ɗora shi cewa ga abin da ya kamata a ce yaro nan shi yasa wannan ya biyu ya zama ainihin wato ƙa'ida ina fatar an fahimta to don haka kakka kuskura kana musulmi ka bauta ma kowa in ba Allah ba domin sanda Allah zai halitte ka ba wanda ya kawo masa gudunmawa gurin halittar ka kuma shirkan nan kamar yadda bayanai zai zo nan gaba a cikin wasu ayu a fili take babu wani mahaluki da yake son shirka cikin abin da yake da haƙƙi a kansa yanzu an tashi daga karatun nan ka tafi gida inda ya kamata ka zauna sai ka ga wani garjejin ƙato a zauna a gurin abincinka da ya kamata ka ci ka ga yana ɗibar abincin matarka tana mai fifita wannan shirka ce da duk mai gidan aka mai haka bai yafiya yanzu gwamna nawa ake da shi a jasa sokoto wani gobe ya shiga gidan rediyo ya je ba da sanarwa ce a matsayina na mai girma gwamna wannan shirka ce da yin aka yi gwamnatin jasa sokoto ba za ta yafe buwan gari. yanzu ba shugaban kasa ɗaya ke da shi a najeriya ba wane ne yanzu ya isa gobe ya fitar da sanarwa ya ce shi ma a matsayinsa na mai girma shugaban kasa ai ba gidan rediyo ba wanda zai yadda sa wannan sanarwa saboda in ya sa ya san ka jika masa aiki ba wanda zai yadda to da haka akwai mutakin da za ka ga mutane ma in aka yi tarayya da su ba sa yafewa to haka ballantana Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta san da zai yi ta ba wanda ya bashi gudunmawa ya turo ka duniya ya turo manzanni ya ce ka bauta mai shi shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa kuma ka ga anan ne za a yi ta rigima da mutane ai ta nana ta ma wai yanzu a ce Allah ɗaya Allah ɗaya shi za a dinga bauta wani ma yana ganin abu wai dan me za Allah ɗaya wai Allah ɗaya to shikenan ka haɗa shi da duk wanda zaka haɗa ai za a je lahira ka haɗa shi da duk wanda ka ga dama to saboda haka shi yasa da'awar sunna Allah ya taimaki ahli sunna a nan kasar babban abin da muke ba muhimmanci ajanda ta farko ita ce tauhidi dan idan aqidar mutane ta lalace suka mutu alakar su da Allah ta lalace to wallahi an yi hasara Allah madaukakin sarki ya tsare magana ta ƙarshe tambayar da na amsa shekaran jiya akan yan uwa dalibai masu tirenin din soja labari ya zo mun cewa wasu daga cikin su ma har mutum biyu sun mutu saboda wahala saboda haka Allah subhanahu wata'ala musulmi Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama kiran da muke yi muna da manya a ƙasar nan ƙasar nan idan za a yi abubuwa irin waɗannan abubuwan kowa ma sai an tambaye shi me religion ɗinka me addinin mutum ana tambaya ko ba tambaya ana tambaya to tunda an san cewa watan ramadana ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar a gurin musulunci to ya kamata manyan su ji tsoron Allah su tashi su kira abu irin wannan bai kamata a dinga sa cikin Ramadan ba domin al'umma mu ce take cuka ko kuma ka ga sai daidai lokacin aikin hajji sai wani abu muhimmi wanda an tabbatar mutanen mu sun tafi aikin hajji kafin su dawo wasu sai sun samu matsala sai a sa irin wannan abin a daidai lokacin gurin da haka muna kira ga duk wanda sako ya kai masa wanda muke da alaka da su ta kai tsaye wanda za mu kira ta waya za mu kira su mu faɗa musu wanda ba mu da alaka ta kai tsaye da su wanda za su ji sako ya kai musu ko ta whatsapp ko ta facebook ko ta kafofin watsa labarai kuma ga dama ta shugabanci Allah ya ba su kuma musulmi ne su sani akwai amana a kansu Allah zai tambaye su amma lalle wannan matsalar ya kamata a ji tsoron Allah a gyara su domin al'ummar mu ce take cutuwa a dinga ɗage shi a dinga kai shi bayan sallah a daina sa daidai wannan lokacin eh? da n.y.c kan shi ma cikin azumi ake a wannan ko ka gani haka ake iri-iri ana faɗa da addini ana yakar addini amma kuma mutanenmu sun ƙi hankalta su me dan me yasa sai cikin watan ramadana ake sa ko Allah ne ya turo da wahayi yake dole sai an yi cikin watan ramadana to tunda ko ƙasa ce da aka da ta ginu akwai masu addinai guda biyu to ya kamata a mutunta addinan mutane a daina sa abin da za su cuci a daidai lokacin wannan mu shine kiran da muke ya kamata a bi tsoron Allah wanda duk suke da haƙi akan wannan abu wallahi akwai ran da Allah zai tsira su zai musu tambaya akan shi na haka abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته